Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale habin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A ranar Talata 14 ga watan Nuwamba, gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago ta Najeriya ta bayyana tsunduma yajin aikin sai baba ta gani. Kawo yanzu, wurare da dama a Najeriya harkoki sun fara tsayawa. a waɗansu wuraren ma sun tsaya cak. Daga cikin ɓangarorin da wannan yajin aikin ya takaita akwai harkokin wutar lantarki, dakon man fetur, makarantu da ma'aikatun gwamnati. Shirin Najeriya a yau ya dubi ɓangarorin da wannan yajin aikin ya shafa. Da farko ga tattaunawar Sabitu Garba Mustapha da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kwadago ta Najeriya da bayanin ɓangarorin da wannan yajin aiki ya shafa. A suna na Comrade Nasir Kabir wato sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗen ƙungiyar kwadago ta NLC a Najeriya. A yaji aikin na ya taɓa wato mai don yanzu mun dakatar da ɗaga mai daga shi kan shi wato a inda suke haƙowa a fata kuma ba a fitar da mai na ƙasar nan jiragen sa abin nan sama mun sa hana su manta shi da kuma abin nan eh, wato sauran masana'antu na gwamnati da kuma ofishoshi na kanshi ta gwamnatin tarayya kai abubuwa da yawa dai da ya shafa wanda kasan duk membobin kungiyar nan namu suna nan a kungiyoyi hamsin da shida abin da ya taba dole sai yana da alaka da gwamnati ne ko kuma har sauran al'amura na rayuwa, al'umma ma wanda ba su shafi gwamnati ba a'a ai ba wai gwamnati kaɗai ba ya shafi komai da komai tunda duk abin da aka ce ma gwamnati ai ya shafi duk kowa da kowa hmm. tunda yau in ka je misali za ka je ka biya wato wani kuɗaɗe da shauransu kaga bankuna suna ma tarnaƙi ko kuma a'a a ka je neman takarda a ofishin gwamnati da ya kamata a yi wannan abun da ya shafi harkokin al'amura a wannan ofishin suna kulle to ai kaga kowa na zaune da maganar da nake da kai kotunan Najeriya gaba ɗaya su ma mun rufe su. So da haka ya taɓa komai da komai kawai. Ya taɓa komai da komai har da ita kanta wato ƙananan hukumomi da kuma sakatariyar gwamnatin jihohi da duk abin da ka sani da asibitoci da shauransu. To, comrade a yanzu manyan makarantu na ƙasar nan wasu yankuna a ƙasar nan sun fara gudanar da jaraba a waɗannan manyan makarantun. Musamman jami'ar nan ta ke ta Kano ɗaliban sun fara jaraba kuma ga yajin aikin ya zo. ya haɗa da su suna nuna rashin jin daɗin su menene abin da za a musu ƙarin bayani kan haka? A ƙarin bayani shine su dan yi hakuri, a wannan ba laifin ƙungiyar kwadago ba ne laifin ita gwamnati ne da ta sa su a cikin wannan hali ba magana ba ne na ƙungiyar kwadago a kamar yadda ka sani ƙungiyoyin asu wayanda suke tare da wannan ƙungiya kuma sun shiga cikin wato wannan yajin aiki na sai illa masha Allah saboda haka wayannan mutanen su yi haƙuri a 'yan makarantun nan a ba wani za su yi kukawa ba sai dai su yi wa gwamnati saboda haka a kamar da masu sauraro suke jinmu a wayannan kungiya ta asu ita ma ai karka manta cewa tana da shugabanci a cikin wannan kungiya ta kwadago ta kasa saboda haka dan ta shiga wannan yajin aiki nuna halacci ne wa shi shugaban wannan kungiya da aka ma wannan rashin mutunci saboda haka a wayannan ɗalibai su yi kuka da gwamnati ba da kungiyar kwadago ba. Na ji ka ce su yi hakuri haka na nufin da karshen batun su ma akwai wani abu na ci gaba da zai faru da rayuwarsu ne a karshen yajin aikin koyaya. A to a ita jarabawa ka san ko da yaushe ana jarabawa. A sai su yi hakuri jarabawa nan duk za su rubuta amma abin da za su duba sai su fara kuka wa ita gwamnatin ita da ce wannan abu wanda kuma har yanzu take nuna kunnen uwar shegu a matakanmu da muka ɗauka ba mun ɗauka bane ne don mu musguna wani sai dai mu nuna gwamnati abin da ta yi ba daidai bane kuma dole ne ta shiga taitayinta. Kwamarad Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC a tattaunawar tattaunawarsa da Sabitu Garba Mustapha kan ɓangarorin da wannan yajin aiki ke shafa. To ta wanne ɓangarori wannan yajin aiki ya shafi ɗaliban Najeriya? An ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Uh, ah, da farko suna na Mustapha Abdulkarim kofar Na'isa, ah, ɗalibi mai karantar aikin jarida ta kafafen watsa labarai na zamani. Kuma ni ne shugaban ɗalibai na wannan sashen wanda ake kira da Information and Media Studies. A ƙiƙanin gaskiya wannan yajin aiki da aka tafi uh, za mu iya cewa ya taɓa ɗalibai musamman ganin lokaci ne wanda ake na jarabawa ana tsaka da yin jarabawa mm. ah, wanda ina ga a ranar da aka tafi ma za a iya cewa akwai wanda suna da papers wanda za su zo su yi to kuma aka tsayar kuma akwai na gaba so zan iya cewa ta hanyoyin da ya taɓa ɗalibai ah, akwai na farko nauyi mun sani cewa ita jarabawa a university ko ma ba university ba ko ina wani kamar wani nauyi ne da ya rataya kan shi ɗalibi wanda kullum burinsa ya yi ƙoƙari ya ga ya sauke wannan nauyi sannan abu na biyu akwai karatu da zan iya cewa ɗaliban kusan duk tun da sun riga sun gama shiryawa kuma aka zo aka ce an tafi wannan yajin aiki to zan iya cewa kamar dai shi wannan nauyin an ban musu shi a kansa sannan ka san kuma yanayi na karatun jarabawa da, da wanda zan ce ba na jarabawa ba sun bambanta lokuta da dama mutum zai iya manta abin da ya karanta zai iya manta abin da ya karanta sannan muka dubi ɓangaren kamar financial issues akwai waɗanda already sun riga sun gama tsara cewa za su gama wasu ranar kaza ga watan kaza so zan iya cewa kaman guziri wanda yake hannunsu shi ma zai iya samun tasgaro tunda ɗagawa aka ka kuma yajin aiki ne wanda ba za a ce yau ko gobe ko jibi misali za a tsaye da shi ba ba ka dai da takamaiman yaushe za a ƙare ballantana a ce a ka tafi gida ka dawo in an janye duk wannan kaga ba zai yiwu ba ya shafi ɗalibai shi wannan yajin aiki kuma muna masu roƙo da fatan Allah isa a daidaita nan ba da daɗewa ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. Tumadalla, kafin yanzu kun saurari bayanai daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya da kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban Najeriya da bayani kan yadda wannan yajin aiki ya shafi karatunsu. Yanzu ga tattaunawar Musulun Muhammad Yusuf da wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum. kan tasiri ko akasin wannan yajin aiki ga Najeriya. Sunana Kwamre Salihu ɗan tata Mahmud mai fashin baki a kan al'amuran yau da kuma masanin tsaro. To na farko dai ko ɗan eh, eh, jariri ya san da cewa wannan yajin aikin da kungiyar kwadago na ƙasa ta shiga ta samu asali ne da an ka ci mutuncin shugaban ma'aikatan kwadagon wato ajero ajiyar imo kahin zabe inda yake zargin mai girma gwamnan jihar a imo wato op uzadima da tura 'yan sanda da wayansu 'yan daba na wurin cin mishi mutunci a lokacin da ya je a tabbatar da yajin aiki na ma'aikatan jihar imo kahin zabe to shi ya sa su kuma kungiyar kwadago na kasa da ita kanta trade union congress da sauran bangarorin sun kai wannan da su nuna fushinsu sun kata da wannan yajin aiki kuma mai ba ma shugaban kasa shawarwari a fannin tsaro nuri bado ya yi to ya ce waɗanda sun kaci mutuncin shi shugaban jeruwa riga an kame su kuma za a hukunta su don haka suna ba ma kwadago hakuri kan cewa a su yi wannan zanga-zanga da kuma yajin aiki to mun dai mun duba wannan yajin aikin ba don kare yancin 'yan najeriya ba ne tun da dai yadda an kama shugabansu ne sa sun kai fushi sun kai haka saboda mai su kansu ma sun jawo ma kansu reni kwanakin ba da sun ka je majalisa daga nan an ka dawo wa'insu su an ka je fadar shugaban kasa daga baya an ka ce an yi yarjejeniya an masu alkarka na karya da sauransu don hakan su kansu 'yan kasa ma na zargin su shi yasa ka ga arwa yau da yajin aikin ya fara su sun ka tashi sun ka je irin ma'aikatan kula da birnin tarayya a wasu kotutuka da sauran sun ka rurrufe wurare da komai amma yadda ya kamata ya tasiri bai dau salo ba saboda akwai a irin zargi tsakanin al'umma da su kansu ko ba za a koma gidan jiya ba. Kamar ya kake kallon yadda yajin aikin nasu yake tasiri ga bangaren ilimi tun da kwanaki kungiyar asu ita an biya mata bukatun ta san mata babutka kuma yanzu gashi za a iya cewa su ɗalibai su suke shan wahala. To in ka duba ita asu dai fiye da ma kungiyar kwadagon gaba daya suna da karfin su dama shi yasa duk matakan da sun ka dauka ba a wasa da shi. To a su ɗalibai eh, suna jin jiki malamansu na yin kuɗi dama aka matsalolin yake to in ka duba bangaren ilimi ba ga gwamnatin tarayya kaɗai ba ne in ka duba na farko ita gwamnatin tarayya tana da universitoci eh, jami'oyi wanda ke karkashinsa daga university colleges na education da ko aka jihohi ma suke da nasu university da makarantunsu da somai to amma ita kungiyar na gaba ɗaya ne eh amma ka duba kamar university da makarantun da ke zama karkashin mutane yawanci ba su cika shigan wannan yajin aikin ba to a yanda dai yake su asu kungiyar eh, jami'oi na kasa eh, tun asalin lokacin mulkin soja ba cika wasa da koke-koke su ba shi yasa ka ga an biya musu bukatu amma fiye da hakan ya kamata gwamnati ma ta zo ta rage waɗansu kudaden da ake kira tuition fee da wasu abubuwan da ake biya a jami'ai saboda dalibai su ma suna shan wuya yayin da malaman su kenan suke samun bunkasan arziki na abubuwan da suke samu. Kamar za a iya cewa yajin aikin su zai mai da hannun agogo baya a fannin ilimi da ake kokarin ganin an daidaita al'amura. To a yajin aikin su kakkamanta akwai makarantu masu zaman kansu su ba su shiga wannan yajin aikin ba. to yaran talakawa dai waɗanda ke jami'oyi wanda ya zamanto na gwamnati je na aika suna za a sha wuya to ainihin ilimi za ta sha wuya kan saboda yaro ya saba da makaranta ya zo ya zauna maka a gida mai an kai don hakan kiran mu gare su shine su duba cin gaban kasa da kishin kasa su koma su fita daga amma su ma yanzu ka gan dai kai tsaye sun zo sun shiga yajin aikin ilimi za ta samu matsala. Za a iya cewa har da malamai na makarantun firamare da sakandare su ma wasu sun shiga wannan yajin aiki. Kamar ya kake kallon eh, illar hakan ga shi kuma matakin karatu a ƙasa tunda ila waɗancan akwai ƙungiyar asu daban. eh to su yan secondary school su ma kasan suna da nasu kungiyan kuma asu suna da shi to ni dai ga labaran da na ji jiya asu ne sun ka shiga ban ji ko na sakandare sun shiga ba amma duk yanda abin da yake yanzu a yi hakuri tunda wannan abun bai haifar da mai ido ɗalibai ne za su sha wuya a kokata ita kanta gwamnati ta cika akalwarka kuma irin a zo shi shugaban kungiyar kwadago a shugaban kasar da sauransu a bashi hakuri da a sayan da za a duk da cewa mai ba ma shugaban kasa shawarwari a fannin tsaro ya hito ya ba da hakuri kuma ya nuna cewa an kama waɗanda sun kai wannan al'amuran. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da kuma Sabitu Garba Mustapha. Muhammad Awul Suleiman da na shirya na kuma gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.